Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa. A gane kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar jama'a 6 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji yadda jihohi suka fara rungumar batun gina manyan tasoshin zamani kan manyan hanyoyi. Za a ji cewa wani malami ya yi wa ɗalibarsa 'yar shekaru goma sha biyu ciki. za kuma ajiyar da ake kokarin tayar da komatsar mata a najeriya maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi zahara fage ta biyo da sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum ya ba ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya kuma shugaban kasar zimbabwe imasi mnangagwa ya sanar da rasuwar tsohon shugaban kasar robert mugabe da safiyar yau juma'a shugaban na zimbabwe ya fada a cikin wani saƙon twitter da wannan safiyar juma'a cewa a cikin bakin ciki da alhini nake sanar da ku rasuwar shugabanmu na farko wato robert mugabe Mnangagwa ya yaba wa marigayin inda ya kira shi da dan kishin Afirka wanda ya gwagwarmaya domin ceto mutanensa daga bauta. ya ce mugabe ya taka rawar gani a tarihin kasarsa da ma nahiyar afirka baki daya wanda ba za a taba mantawa da shi ba mugabe wanda ya kwashe kusan shekaru 40 yana mulkin kasar zimbabwe ya rasu ne yana da shekaru 95 a kasar singapore a cikin watan nuwamban shekarar 2017 ne sojojin kasar suka hambar da gwamnatinsa. sa kasuwar hannun jari ta amurka ta tashi a jiya asabar biyu bayan amincewar da amurka da china suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya kasuwar hannun jari ta dow jones ta yi sama da maki 372 haka zalika kasuwar S&P ita ma ta tashi da kashi ɗaya cikin dari yayin da kasuwar Nasdaq ita ma ta tashi da kashi biyu cikin ɗari sabbin haraji da akan kayayyakin china da amurka da kuma rashin tabbas da yake damun 'yan kasuwa a cikin wannan lokaci ka iya zuwa ƙarshe idan aka gudanar da gagarumar tattaunawar da safiyar jiya alhamis ne china ta sanar cewa washington za ta shirya wani babbar tattaunawa a farkon watan oktoba kasar afirka ta kudu ta fara tantance barnan tashin hankali na kin jinin baki na wannan mako wanda a cewar hukumomin rikicin ya hallaka mutane goma kana wasu da dama suka jikata ya kuma jefa ƙasa cikin tsoro da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci haka zalika ya illata dangantakan ƙasar da wasu ƙasashen nahiyar afirka a wani jawabi da ya ta talabijin a jiya alhamis shugaban sirrin ramaphosa ya yi allah wadai da hare-haren da ake kai wanda aka fara a ranar lahadi wanda wasu mutane da suke tunanin baki sun kwace musu ayyuka a ƙasarsu suka shirya an kai hari akan ɗaiɗaikun mutane kana aka lalata gidaje da wuraren kasuwanci ramaphosa ya ce mutane biyu cikin mutane goma da suka mutu 'yan ƙasar waje ne ko da yake bai ambaci ƙasar da suka fito ba ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin Guantan da ke arewa maso gabashin kasar yanki da birnin johannesburg da kuma babban birnin kasar pretoria suka haɗe ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc prime minister birtaniya boris johnson ya ci gaba da ƙara ƙami a jiya alhamis a kan neman shirya zaben wuri duk da koma bayan da yake ta samu a majalisar dokokin da kuma murabus na farab daya da wani dan uwansa ya yi akan mukaminsa na minista da kuma majalisa yayin wani jawabi a yorkshire johnson ya ce akwai bukatar gudanar da zaɓe cikin gaggawa saboda masu kada kuri'an ƙasar su yanke hukunci akan ko ƙasar za ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai ta eu a ranar 31 ga watan oktoba ba tare da yarjejeniya ba ko kuma a tabbatar da yarjejeniya da aka tambaye shi ko zai nemi karin lokaci akan gudanar ko kuma daga kungiyar tarayyar turai na wa'adin ficewar sai johnson ya ce ba zai yadda ba ya ce wani jinkirin da ake samu wato ba shi da amfani don haka ba zai yadda da neman karin lokaci ba da ƙarshe duniya ta mai da hankali kuma akan yankin bahamas inda dubun dubatan mutane da suke cikin damuwa suka fara gwagwarmayar sake gina rayuwarsu biyu bayan barnar da mahaukacin guguwar nan ta dorian ta yi musu rukunin aikin bincike da ceto na ƙasa da kasa ya baza ma'aikata a faɗin tsibirin abako da kuma grand bahamas domin ceto mutane daga wuraren ma'aikatan sun fara kwashe buraguzai akan hanyoyi domin fara aikin raba abinci da ruwa ma'aikatan tsaron gabar tekun amurka da sojojin ruwan birtaniya sun tsaya da jiragen ruwa a tsibirin kana majalisar ɗinkin duniya tana aikawa da kayan tantan na abinci wanda za a iya cin su kai tsaye da kuma na'urorin sadarwa mai amfani da taurarin dan adam da yammacin jiya alhamis adadin mutane da suka mutu a bahamas ya kai talatin amma kuma ganin yadda ruwa ya lalata ƙauyuka da wuraren shakatawa jama'an sun ce akwai yiwuwar adadin zai karu Baba ya kuma makiyar aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mu fara yada zangonni a Abuja inda rahotanni ke nuna cewa batun gina tasoshin manyan motoci na zamani na da samun karbuwa. Nasiru Adamu hikaya gare ka. Irin waɗannan tashoshin dai yana da ta goma a ƙasashe masu ci gaban masana'antu, inda Najeriya wasu garuruwan kan manyan hanyoyi kan zama cinkushe da manyan motoci kan dakata don hutawa da hakan kan toshe manyan hanyoyin. What they found out is that most of those drivers in 24 hours. Ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa, don an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a hudu ne kacal cikin sa'o'i 24. In ji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin icrc injiniya cidi kesi izuwa izuwa ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baki gidajen abinci makanikai har ma da wajen shakatawa da wanke mota misalan biranen da direbobin manyan motocin kan tsaya sun hada da obolo afo a inugu fataskum a jihar yobe tafa da kikan hanyar abuja zuwa kaduna marabar jos da ma dikwa neja gwamnan yobe mai malabu ne a rashin gina irin wannan tasha a fataskum da kullum akalla manyan motoci 400 ke shiga da fita daga garin saboda lamura da suka shafi hada-hadar shanu da sauransu. Fortiskum yana daga na gaba a dukkan arewacin ƙasar na akan maganan harkar manyan motoci kuma wannan abu ne abin alfahari da zai samar da aikin yi bila adadin. Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da hukumar sa ke jagorantar shirin ya ce baya ga rage hatsari tsarin zai samar da tsaro ga kayan da aka yi oda. Kai kaya yanzu in kai oda kaya daga Lagos zuwa Kano ina zai kai shi kwana takwas to wannan ba zai yiwu ba duk inda kayan ka suke za ka ga inda suke shi direba za ka ga trailer din shi kana tracking kenan so zai rage tsaiko wajen kawo kaya kamar gari ne gaba daya kuma ba wai zo da sai turololi ba ko kai kana da karamin mota kana da zango ka zanna ka huta duk da yunkurin dawo da titin dogo har yanzu kashi 90 cikin 100 na kayan da akan yi oda raba birane da ƙauyuka manyan motoci ke kaiwa nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Nasiru daga Abuja kuma bari mu kada Adamawa inda wakilinmu ya turo da rahoton cewa baya ga matsalar fyaɗe na 'yan shila da 'yan jigaliya jihar ta shiga fama da matsalar fyaɗe ma ƙananan yara. Ibrahim Abdulaziz gare ka. yayin da ake jimamin fadin da aka yi wata karamar yarinya yar shekaru biyar da haihuwa sai kuma ga wata sabuwa ta kunno inda jami'an rundunar tsaron farin kaya na civil defense suka samu nasarar cafke wani malamin firamare nathan yusuf da koyewa wata ɗalibarsa yar shekaru goma sha biyu fyaɗe da har ma ta kai ta samu juna biyu wato ciki kwamandan rundunar tsaron farin kayan a jihar abdullahi nuruddin ya ko bai ne da lamarin ma ya faru da kuma irin matakin da za a ɗauka. muka je muka kama shi da muka je report kuma shekarun yarinyar nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara goma sha hudu ba. yanzu me za ku da shi? yanzu da muka gama duk binciken da zami za mu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata. Malam Suleiman Sanda Namtari baffa ma yake ga wanda aka yi wa fyaɗen ya ko buƙaci ne da abi kadin wannan lamari domin zama darasi. Abin muke kira ga ce tsaya mana ta bi mana kadin ta kare wannan yarinyan kuma irin waɗannan malaman da suke irin waɗannan ayyukan muna roƙon gwamnati. Don ma duba lafiyar ta tuni ko aka ma garzaya da wanda aka yi fyaɗe zuwa cibiyar kula da waɗanda aka yi fyaɗe na asibitin ƙwararru da ke yola wato hope center barista bashir tahir yola na mako cikin 'yan kwamitin cibiyar ya ma bayyana irin matakin da suka ɗauka. Gaskiya muna kan shirye-shirye mu ga cewa wannan yarinyar ta samu adalci eh, shine na farko muka yi kokari mu kai ta asibiti an ji an mata goji. don a tabbatar cewa ba ta da kanjamau ba ta da irin ƙananan ƙananan cuta da ake samu wajen jima'i to wayannan duk an yi test din an kuma tabbatar insha Allah ba ta da matsala to sannan tana da juna biyu. To wai koya wannan malami da ya kata wannan ta'asa ke ji a yanzu? Gaskiya na yi na yi nadama kasan akwai wani abun da ka yi ka ga kamar ka abun zai maka ka jadi ne amma daga baya zaka zo ka yi regretting kamar wannan ne karon ka na farko domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba a ah, wannan ne na farko yanzu ya kaji a matsayin ka na malamin makaranta ka aikata wannan abu eh yalla boy gaskiya ban ji dadi ba na nadama sosai idan aka wa ka haka ya zaka je ba zan ji daɗi ba koma da menene dai yanzu ku an zura ido a ga yadda shirin fadin ma za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahima kafin mu ci gaba ga wannan. ناوبنا فلاتيني استضابتيني ناوبنا فلاتيني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدت شكي وحداني بدل هم في الدنيا بدل هم في الدنيا عاد بالفرحة على حالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا anni anni lo tarni anni anni ريدك براعي yanzu kun bari mu kaɗa jos inda wakiliyarmu zainab babaji ke tafa da wani rahoto kan batun nan na tayar da matsar mata waɗanda aka ce su suka fi talauci gare ki Hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ayyana cewa kashi 65 na 'yan Najeriya na fama da kuncin rashin ababen more rayuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya a rahoton da ta fitar ranar uku ga watan Satumban wannan shekara ta bayyana cewar yawan 'yan Najeriya ya haura miliyan 201 wanda kusan kashi 50 daga cikin su mata ne da ke karkara suke kuma fama cikin talauci. A cewar dakacin lafiya ta gabas a jihar Nasarawa Alhaji Adamu Tanko, wasu shirye-shiryen tallafi da hukumomi suka kawo zai tallafa wa mata da matasa fita daga kangin talaucin da suke ciki. Mataye wadda ake basu wannan kuɗi duk matan da ta zauna da talauci ta taso don ba ba su kuɗi ba sai da aka nuna musu hanya da za su ainihin yi amfani da wannan kuɗin Banda kokarin da gwamnati ke yi kungiyoyi masu zaman kansu na taimakawa wajen tallafawa mata dogaro da kansu. Kan haka na zanta da daraktan shirye-shirye na Biya Farms Hamisu Suleiman da suka raba 'ya'yan kaji da kifi wa mata da matasa fiye da dubu a jihohin Plateau da Nasarawa don tallafa musu samun rayuwa mai inganci. Duk wani in ya fado zai faɗa ne akan matasa da 'yan uwa mata. Shi yasa muka fi ba da karfi a wajen mata da matasanmu yanzu a yanzu mutane nawa za a ce sun ci gajiyar wannan shiri naku eh to gaskiya jihar plateau mun yi wa local government guda shida a ciki muna da beneficiaries kusan dubu ashirin da hudu gaskiya mun burin mu shine a ce mun shiga jihohi talatin da shida a najeriya kuma a cikin lokaci kaɗan wasu mata da suka ci gajiyar shirin a jihar nasarawa sun bayyana irin matsalolin da mata ke ciki da yadda rungumar kiwon kaji da kifi zai taimaka wa iyalansu Suna na Fatima. Kan ba mu da wani abin da zamu jujjuya shi na mata na cikin gida shine ya sa mun zo mun karbi wayannan kazina. Idan ne kiwo idan har Allah ya sa musu albarka na sayar zan dinga dan tallafa na rayu na tugwani abubakar kowa yana da damuwa duk yawanci uwan 'ya'ya ne take wannan kokari yanzu kina ganin kamar runguman musamman kiwon kaji zai taimake ki wajen fitar da la zai taimaka shi ma sarkin baura a garin lafiya da ke jihar nasarawa ya ce suna kan faɗakar da al'umma muhimmancin kama sana'ar yi maimakon zaman kashe wando duk wani ya ce ya dungara da aikin gwamnati to wahala ya same shi Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab, to yanzu ko bari mu za ku gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isiyaku Ibrahim, wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da bada ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. za ki gaya mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum Bilkis Ado Zango wacce ta yi firamare a Pampas Private School a sulere Lagos kuma muka shiga jami'a wato Bayero University Kano BUK na yi karatun turanci a digiri ina yana da BA English Language. wani kwas kika karanta a jami'a shi kwas ɗin da kika karanta abin da kike so ne ko ba shi bane na karanci english language a bayero university duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi international relations amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas ɗin a cikin makarantar sai dai a abu kuma gaskiya a lokacin sai daga kai bara je in turanci tunda a duka qualifications ina ga baki ɗaya na fi cinsa a gaskiya dama english language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal ban taba maimaita ko in faɗi jarabawa wannan um, subject din a makaranta ba Ma gaskiya tun da nake ban taba ɗaukan ƙasa da e tun daga primary har na gama jami'a um, da muke language ba dama da na so international relations dama na iya french a lokacin sosai nake so in course wanda zai sani in zama kamar a diplomat wanda za mu ringa hulɗa da mutane daga ƙasa-ƙasa akan harkokin ci gaban rayuwar al'umman Najeriya. Amma kuma gaskiya da na samu English language din sai na gama kuma sai ya fi mun alheri domin gaskiya na fito da qualification mai kyau ina da second class offer wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawan makaranta tun ina level 1 ni ce na zama best student na ajinmu haka haka muke gwagwarmaya da shauran mata da maza da muka yi karatu da su har muka gama kawai dai matsalolin da muke samu tuna ina da bukata na musamman ina da larurar kafa wani sa'in lokacin ajujuwan um, ba su da muna da yawa ajin yi mana kaɗa wani sa za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji ka je kai da kake da larura mutane sun je sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda za ka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji amma duk da aka Allah ya taimake mu wasu daga cikin malaman suna tausaya mana wasu kuma daga ciki suna dan daga mana kafa a cikin abubuwan karatun mu amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yadda makarantunmu mu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta kuma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai mai kyau na yin karatun ma hakikanin gaskiya dole mu gode wa iyayenmu saboda da ba don su ba wannan gwagwarmayan ba za ta yi ba suna karfafa mana guya ta kowane hali suna kokarin su bamu gudunmawa yadda ya kamata da shawarwari da duk abin da ya kamace mu shi ya sa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin mu muka fito da sakamako mai kyau alhamdulillah to a gaskiya lokacin ma da za mu shiga jami'a ba karamin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi yan uwa da abokan arziki ba don wasu ma suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yadda ya kamata ba har da akwai wani dan uwanmu da ya zo yake faɗa wata ina jin su yake cewa wannan gurguwa me za ta iya yi a makaranta sai ga shi da sakamakon farko ya zo ya gani ce na zama na ɗaya a cikin ajin nan magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar sarkai da shi yana jin kunya ta ina jin kunyar sa duk da jibi san ma san abin da yake ba kuma sai ya zo kuma ya ga cewa haƙiƙanin gaskiya ni ma ina da gudunmawar da zan bayar wajen fannin karatu kuma zan iya karatun na yadda ya kamata. To masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe yanzu kuma ga Zahar Fage da shiri na gaba. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridan New York Times. inda aka rubuta labarin prime minister bahamas hubert menes ya yi alkawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar durian ta yi wa yankin caribbean mai yawan tsaunuka kaca-kaca Minis ya bayyana wa manema labarai cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a tsibirin Abako ya kai mutane ashirin kuma jami'ai suna sa ran yawan adadin mutanen da suka rasu zai karu. Guguwar iskar Dorian ta shafe ƙauyuka da gidajen mutane. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika 'yan kwana-kwana da suka kware da aiki a bakin teku da masu ninkaya domin ba da tasu gudunmawar. Haka zalika jami'an sojan ruwan burtaniya da kungiyar bada agajin kasa da kasa ta Red Cross da ma Majalisar Ɗinkin Duniya suna nan suna ba da tallafin abinci, magunguna da duk wani abin da ake bukata. Yanzu kuma za mu koma jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin wata matashiya 'yar jihar Ohio da ke nan Amurka. Ta tura wa mahaifiyarta saƙon karta kwana a wanni kaɗan bayan ta kashe jaririyar da ta haifa. inda ta rubuta cewa na kasance mai farin ciki ciki na ya kwanta kamar yadda yake a da a cewar masu shigar da kara brooke skylar richardson ya shekaru ashirin da haihuwa ana tuhumarta da kisan kai da cin zarafin dan adam da cin zarafin gawa ana tuhumarta da kashe yarta da kuma binne ta a bayan gidan da ita da iyayenta suke zaune sai jaridar insider inda aka rubuta labarin cewa kamfanin dillancin yada labarai na cnn ya ce wani ba amurke dan jihar florida ya ba da gudunmawar kayan dauki zuwa ga bahamas inda mahaukaciyar guguwar iskar dorian ta lalata kayayyakin sun hada da kayan abinci da janareta wanda su ya kai dala amurka dala dubu hamsin kimanin miliyan goma sha takwas kenan a kudin najeriya ya sai waɗannan kayayyaki ne a shagon costco da ke garin jacksonville mutumin wanda ya nemi a ɓoye shi kowane ne ya sai kayayyakin ne inda za a tura su wurin adana kayayyaki da ke stewart a florida sannan za a tura kayayyakin ta jirgin ruwa zuwa bahamas mutumin ya kara da cewa akwai muhimmanci wajen taimakawa juna maimakon zama haka kurum idan akwai bukata to ku taimaka sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah hakika kasar Afirka ta kudu da sauran kasashe na Afirka za mu iya cewa tamkar kwaryar kasa ce da ta sama. Ganin cewa gaba ɗayan mu muna nan ne a lafiya guda ɗaya. to amma sai dai gaskiya muna tare da allah wadai da wannan ɗabi'a wacce al'ummar ƙasar afirka ta kudu suka aikata na koyan baki na kyamar su saba al'ummar afirka ta kudu assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai zora kamfala malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga masu maganganu marasa daɗi a akan rufe boda da mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yi to ya kamata 'yan najeriya su kallaci halin da mu take ciki musamman na rashin tsaro kuma magana shigo da shinkafa ko taliya ko mai ba shi ne idanu ba muna kallon irin yadda ake shigo da makamai cikin ƙasar nan daga wasu ƙasashen maƙotanmu. To yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice. kasar zimbabwe emerson mnangagwa ya sanar da rasuwar tsohon shugaban kasar robert mugabe da safiyar yau juma'a shugaban na zimbabwe ya faɗa a cikin wani saƙon twitter da wajen safiyar cewa a cikin baƙin ciki da alhini nake sanar da ku rasuwar shugabanmu na farko robert mugabe Munangagwa ya yaba wa marigayin inda ya kira shi da ɗan kishin Afirka wanda ya yi gwagwarmaya domin ceto mutanensa daga bauta. ya ce mugabe ya taka rawar gani a tarihin ƙasarsa da ma nahiyar afirka baki ɗaya wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba mugabe da ya kwashe kusan shekaru 40 yana mulkin ƙasar zimbabwe ya rasu ne yana da shekaru 95 a ƙasar singapore a cikin watan nuwamban shekarar 2017 ne sojojin kasar suka hambarar da gwamnatinsa kasuwar hannu jari ta amurka ta tashi a jiya alhamis biyu bayan labarin amincewar da amurka da china suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya sabbin haraji a kan kayayyakin amurka da na china da kuma rashin tabbas da yake damun 'yan kasuwa a cikin wannan lokaci ka iya zuwa ƙarshe idan aka gudanar da gagarumar tattaunawar. afirka ta kudu ta fara tantance barnar da tashin hankali na kin jinin baki na wannan mako ya janyo mata wanda hukumomi ke cewa rikicin ya hallaka mutane goma kana ya wasu da dama suka jikata rikicin ya kuma jefa tsoro a da kuma taɓarɓarewar harkokin kasuwanci a cikin ƙasar ga haka zalika ya lalata dangantakan ƙasashen To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Carl ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.